zai iya bata ansa ko ina cikin takaici amma kina so ki san dariya yanzu daga ni har ke waye sai san hakan zai faru idan ma hakan zai faru ni zan hana shi faruwa dan wallahi ba zai yi ba idan har ni ban same shi ba to shi ma bai isa ya samu wata ba abin da ya kamata ki kenan yanzu ne dai bara na je na dawo ina ga zan wata hanci Ban gane ba. Abin da ya dace zan yi. Saboda na gaci da wannan abin wallahi. Zan kawo ƙarshen duk wannan abubuwa. Me kike shirin yi? Domin na samu dacewa burin masoyiya burin masoyi burin masoyi burin masoya oh, burin masoya ba za ka bani amsa ba sai na shiga zuciyarka na sama wa kaina wuri um, kina da muhalli a raina shi yasa na bawa ki damar da ban ba wa ba kamar wata dama da wata dama kenan kin dai da samun muhalli a zuciyata da hausa fa ina son ki yes amma ka sa na ji daɗi sosai wannan murna ta me haka murna ce ta kwace ka a hannun kowa ce ce wallahi ƙarya ne ba zai yiwu ba ƙarya ne wallahi me yake damuna ne me ya same ni don Allah abin da ya kamata a ce kuni shi shine ku yi wa tukar hanci ta yadda irin haka ba zai ƙara faruwa gaba ba eh abin da nake shirin yi kenan shi yasa na faɗa mata haka me yake shirin yi eh to ban riga da na shirya komai ba amma na sa a na zan yi hakan shi yasa na faɗa mata dan idan ban yi hakan ba na tabbata ba zan daina fuskantar matsala ba hakan kuskure ne domin matsawar baki wata fukar hanci ba a halin da ake ciki yanzu za su mai da ke munafuka tsakanin su munafuka ko kwarai da gaske munafuka asalin abin da kuka yi shi kun yi shi ne akan yaranta kun gina shi akan yaranta tun barko dan haka idan har baki wa abin tufkar hanci ba kowace tsakanin su za su dinga ɗaukaki a matsayin munafuka wannan tana zargin ki wannan tana zargin ki wannan na zargin ki haka zaki kasance a cikin su wace iri tun farko kuma da abin wasa domin duk abin da ya shafi zuciya da soyayya da mu'amala ta soyayya ba abu bane da ake ɗaukar shi da wasa abu ne da ake mahimmantar da shi a bashi mahimmancin gaske saboda alakarsa da rayuwa ta riga ta amince ta haƙura da shi <laughs> sun riga sun gama magana tuntuni fa ta haƙura da shi a fatar baki amma bai kai cikin zuciyarta ba ba za ki jin gami kira wanda ki sani ba so ba kamar riga bane da za a san a cire shi a lokacin da dama shi so in ya riga ya shiga cikin zuciya shi ne yake cire kansa da kansa ta hanyar bin wasu abubuwa guda uku kamar me da me kenan ji idan kika mun wannan tambaya rashin kyautatawa da rashin ganin mutuncin juna da rashin samawa juna lokacin juna bisa aminci da amincewar rai shine abin da ke fidda soyayya daga cikin zuciya domin shi so kamar sarki yake kullun so yake zama shine a sama har ma wasu masu yi magana suna cewa alhubbu a'la so shine a saman komai la ghayatuhu min hubbu illa mahabba fika habibak soyayya ita ce saman komai iyakacin tikewar abinda masoyin kai kai wurin iyakacin sakamakon da zaka samu na soyayya To, yanzu dai dan Allah ka faɗa min me ya kamata na yi. <laughs> Ok, kai yanzu abin da zaka ce kenan? To me ke so in ce miki? Ni dai girman kan da nake gani yasa na zo na faɗa maka wannan amma da yake kai ba a yi maka gwaninta gashi abin da kake cewa. Idan dada da ni na tabbatar da ni za a tattauna wannan lamarin. Amma sai yau da zaki fara zuwa gurin sannan zaki gaya mu. In kuma na ce miki a'a bana ra'ayin hakan ba. Hmm. shi ma za ka yi faɗa ne to ai sai ka miƙo hujjojinka da za su gamsar da ni kin ganki ko ani na yi tunanin ina cikin fahimtar ki na yi tunanin ina cikin ra'ayin ki tsamo tsamo kuma na ɗauka duk hukuncin da na yanke a kan ki daidai ne amma yanzu kin ji abin da ke faɗa mu hmm. kamar jira na kake fa kamace mana kamar yanda ranki ya kawo miki hmm. baka sani ba fa ba wai na sanar da kai bane dan ya zama dole in ka sani na faɗa maka ne kawai ba wai dan ban faɗa maka ba zan iya bane a'a na sanar da kai ne kawai dan ya kamata ka ji a baki na, ba wai ka ganni kawai ina yi ba ni mai ɗinki ce don haka zan je in fara don haka ko kana so ko baka so dama kin san ina nan ne kawai dai na yi tunanin haka ne ni zan wuce Ni kin gama sai ki same ni a gida ok na yi aktin yadda ya kamata ko na ruɗe da farko amma dai yanzu normal rahama daga Allah ban gane ba wallahi tafiyarta da shigowarki kamar rahama ce kamar mutum ne na cikin kabari wanda ya mutu ana mai azaba mai zafi sai ta dawo mai sanyi amma fa baka da kirki ban gane wannan kwatancen ba sai ka ce wanda ya mutu ya dawo ki dube ni mana wani yanda na fita daga hayaci na kafin ki shigo kina shigowa na ji na koma cikin hayaci na wallahi na ji daɗi sosai ni kuma na ruɗe da na gan ku ruɗewa ma kala biyu dauce dauce na farko ina tunanin ko ta dawo kujerar ta ne ta jijjige ni na biyu kuma na yi tunanin ko ta gane akwai abin da yake faruwa wani kika shirya amsa a ciki na shirya a san cewa muna soyayya amma fa ban shirya kwace mun kai ba bari in kira ta sanar da ita kawai me yasa kawai babu wani zancen kawai bari mana dan Allah ka rufa min asiri ashe baki shirya ba kenan ji. yawwa akan menene kuke rikicin saboda in san me zan faɗa mata gaskiya sai yau na san cewa na zo garin nan to me kike nufi da ba ke da kin zo ba to yaya sar kullun ina zaune a cikin gida har na fara gajiya garin ya fara ginsata ai na ga mata kun fi maza son hira kuma na ga a cikin gida kina da abokan da ku hira da su ga baki daya ko gaskiya ni wannan fitar ta fiye min komai farin ciki a dama can kina son fita kenan no jos ina son dai in fita da wanda zan karu ba wanda zai karu da ni ba Ban gane ba. Ina nufin a wannan fitar da muka yi da kai na karo Da me da me kika karo Ɗauka mana. Halo? Kana ina? Ya na ji mu da haka. dan Allah ka bari in zo in same ka inda kake mana. Ke a ina yake yanzu? to shi kenan, ni ma ina cikin garin ina kusa da shi bari na kasa sai da dauke ki sai da kike ko ko kana da kirki sosai me yasa ka ce haka yanzu fa matsalar wata zaka je ka kashe Wataƙila ma budurwa ka ce ba budurwa ba ce gaskiya matan kano sun cika sakarci wallahi ki yayi bakinki don wallahi kanawa ya su kore ki abuja ina da hujja ai kaga ko a kotu hujja ake so me ce hujja taki da suka yi sakaci ba su same ka ba da suka baka sakaka kana yawo babu wata budurwa da ta iya samun nasara a kanka um, ila ke kika dauke ni haka zan so haka kada ka tambaye ni dalilin da zai sa a kai ni bango a sa ni na yi farcin da lokacin sabi ba doka ba zan gane ki ba ne? Ni dai ban ce komai ba. To shigo mu tafi. Sanninki. Yawwa sanninki. Da yake mace yanzu na sai ku lalaka ku zama kawaye ko? <laughs> Allah ya sa baka ɗauki maganin da wani salo ba. Ai kwa dai kam. ba zan ɗauka ba tunda na riga na san haka ne <laughs> kai dai ka sani sarkin juya zance <laughs> na yi mamaki fa da ka gane ni ba tare da ka fuskance ni ba ai abin mamaki ba ne me yasa ke nake nema kuma kin sanar da ni kina nan da a ce ba mu wannan magana ba da ba zan sani ba haka ne fa na tuna kai din fa ashe akwai lissafi am to yanzu ina za mu je daga nan kinan dai a kai ni gida a ajiye sai ku ci gaba da tattaunawa tunda na fuskanci magana ta ku mai muhimmanci Wai haka? Mm, tana da muhimmanci sosai magana ce da ta shafi abokinsa. Wato ba ku rabuwa da rigimar soyayya ko? Mm, kamar mun zo ƙarshe ne, ji nake kamar alaƙar mu ta zo ƙarshe tsakanina da shi. Ya haƙuri don Allah, wane ne ya faɗa miki? Ita kanta rayuwa ai haƙuri ake da ita. kin ji ko yarinya tana faɗa miki abin da ya kamata maki mazan ne ba su da tausayi da a ce suna da damar ɗaukaka su tsoma ka a cikin wuta wallahi za su iya saboda ba su da imani kwata-kwata sai nake ganin kamar a cikin maza ba gabaki baki ɗaya suka zama ɗaya ba hmm. tunawa yana ciki Yaya na hanki ke kaɗai? Hmm. Yanzu ne ya ajiye ni wallahi ya tafi. Ok. Sauran ya fita? Shi ne wallahi. Mun daɗe sosai a nan gurin don ma an masa waya ne ya tafi. Ke dai kin ji daɗin ki? Saurayin ke kaɗai abin ki? A'a. Akwai wata 'yar uwarsa da take bani matsala. Kuma fa ina tunanin suna da fawa a kansa. Wannan ai ba wani abin damuwa bane ba. Dama babu wata soyayya da babu kalubale a cikinta. Ke dai kawai ki gode wa Allah. haka ne um, maje ciki akwai magana da nake so na yi da ke ni kuma mm, akwai wani abu da nake so na sanar da ke tamshe kenan Ah, yawwa da a ɗaki za mu shiga mai magana, amma yanzu tun da mu haɗa a nan zai fi yawwa ƙawata dama na ina son in faɗa miki kalar soyayya da nake yi wa yaya nasa saboda na ga ke ce kike son soyayya ta da shi ita kairat in na gaya mata sai ga tana basarwa shi yasa nake so in nuna miki irin na sanar da muka samu a fitar da muka yi da shi achievement kuma as in how kalla ma kiran kuma yana son ki yana gab ina da magana me ya faru Mom Akwai abin da ya kamata mu gaya miki wanda muke ɓoye miki. Me kike shirin yi? Ina shirin fitar da kaina daga zargin da kuke min ne tsakanin ke da ita. Ba na son abin da zai ɗaga min hankali. Ba na son abin da zai jefa zargi tsakanin ke da ita. Me ya faru? Duk duniya babu wanda Mina take so sama da yayi nasa. What? abin da kika ji na faɗa shine dai yanzu na faɗa suna me tana son shi fiye da komai a rayuwarta tana son shi sama da shekara biyar kuma duk zaman jiran da kika ga tana yi a gidan nan tana jiran lokacin auren su ne ya zo saboda shi ma ne ta da gidan nan da zama kin ga ya kamata ki san haka ni fa ban gane me kuke nufi ba me yasa kuke wata 'yan magana kin gaskiya fa muke faɗa miki tana son sa kuma a yau a yanzu ne ya kamata mu sanar miki da wannan ya kamata ki fahimci abin da muke ɓoye miki daga cikin wannan al'amari Me yasa kika faɗa mata? Me yasa ba zan faɗa mata ba? Dalili. Dalilin da ina so na cire kaina daga farmakin zargin da kuke jefa min tsakanin ki da ita. Kina tunanin ina zargin ki ne? Idan zargin ki nake wannan karamin abin da kika ya isa wanki zargin da nake miki. So ke ki lalata dangantakar da alaka da ke tsakanina da ita na farin ciki a gidan nan? Ya rage naki. Idan ma za ki ci gaba da abin da ya fi zargi, to ke kika sani. Ni dai ina so ki sani ba zan taɓa iya zuba ido kina cutuwa ba kuma na sa ido na kalle ki. To menene amfanin gaya mata? Zai sauya. gaskiya ne zai sauya zai sauya abubuwa da yawa zai sauya zaman farin cikin da muke yi da ita a gidan nan farin ciki ko ƙunar zuci duk tana yi wannan abin ne ba tare da ta san kina fama da takaici ba kin ga ya kamata na sanar da ita abokinka sai dai addu'a fa dan ina fargaban na bar shi kenan abokina fa yana matuƙar kaunaki kuma kima kin sani me yasa duk wani motsin kurkici ne kawai shi ya zaɓa mana haka wallahi ni na fi jin daɗin kasancewa da kai fiye da yadda nake kasancewa da shi Wala abin da yake raina nake faɗa maka da gaske kana da kirki da a ce shi ne yake kamar yadda kake haka me zai sa mu rika samun matsala ni ma na faɗa miki a halin da nake ciki babu wacce wadda take kwashe min damuwa sama da ke kin ga da ni da ke dukkan wajja ce <laughs> duk da haka ai na fi ka amfana saboda ni ce nake taso ka a lokacin da kake wani aikin wane ne faɗa miki wani aiki nake duk sanda kika kira ni kika ga na zo to dama ya dace na zo ne la kai nasir to idan haka ne kai me yasa baka taba cewa kana son gani na ba sai in ni nace ina son ganin ka hmm, hmm. wataƙila ina da wani dalili ne a ƙarƙashin raina <laughs> kaga ba maganan fa wani sirri ina ban kaɗa maka nawa sirrin don haka ni maka sanar da ni naka to ai sanar da ni da kike ba cewa ne zan sanar da ke na ba ko duk da haka what prince a cikin shekaru na, idan aka cire naki ina da wayo don haka ba za ki ce min ban da wayo ba <laughs> ba ka da dama ni karama da ni har zan yi maka wayo me kike nufi <laughs> abin da kake nufi da rashin wayo na ok shine ke na. kenan ne a ranka da gaske nake yanzu ba wasa ba don allah menene a ranka masoyi burin masoyi burin masoyiya oh, burin masoyi sweet